وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau na safiya ta hudu ga watan juma'a ula bayan jiran annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam daga garin Makka zuwa Madina dubu daya da dari hudu da talatin da takwas a katu da muke na littafin al'adabul mufrad na imam bukhari rahimahullahu ta'ala satin da ya wuce Mun tsaya kan hadisi na hamsin da ɗaya. fassara ibn abbas a kan wani aya wa ati zal qurba haqqahu wal miskin wa ibn sabi na kai rahusa shi farkon babi na da 27 malaka cewa babun fadli silatin rahim wannan babi ne wanda ya magana akan fallan sa da zuciya in ina tsara zumunta wata falala samu قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي حازم عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيعون إلي ويجهلون علي وأحلم عنهم قال لئن كان كما قلت تقول فكأنما تسبهم الملل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك أبي هريرة كتوى sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ata rajulun Nabiya sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen manzon Allah tsiyara mutum Allah tabbata a gare shi fa qala ya rasulullah sai yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'un lalle ni na da wasu makusanta ni ina zuwa nasarar da zumunta ta zuwa gare su amma su suna yanke zumuntarsu ba sa zuwa wajena ya kai ta tsara zumuntarsu wa ahsinu ilaihim wa yasi'una ilayya sannan kuma ni ko da yaushe kokari na shine na kyautata musu amma so kuma ko da yaushe kokarin su shine su munanta mu shine manzo Allah wa yajaluna alayya sannan kuma suna mun jahilci ina yin abu da su ce kai kai kai kaza wa ahlimu anhu amma ni duk wannan abu da suke min ina yin hakuri da su ba na musu komai qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mai la in kana kama taqulu in ji abin da ka faɗa mun kai wannan bawan Allah haka ne gaskiya ne to ka annama tusibbuhumul malal to kai kamar kai kana ciyar da su To ka wata take mai zafi sosai ne wala ya zalu ma aka min Allah zahiru sannan kuma ba dai kushe ba kana da wani mataimaki daga wajen Allah subhanahu wata'ala akan wannan bayan Allah ma dumta ala zalim matakar ka baka gushe ba kana kan irin wannan halayya da kake da ita wannan bawan Allah ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa mai yake yana da makusanta yana zuwa ya sada zumuntansu amma su kuma suna yanke shi sannan kuma yana kyautata musu daidai gwargwado amma su kuwa suna munanta bai amma duk da haka yana shi shine ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana shine manzon Allah ke cewa in ya kasance kawai da ke faɗi ne to kai kamar kana ciyar da su ne wata toka mai zafi sosai sannan kuma ba za ka guce kana samu wani mai karfa ka da wajen Allah subhanahu wataala matukar kana kan wannan halayya da ke ganta da ka dai abinda wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa musu a wannan abu da kake ciyar da su haramun ne a wajen su tunda su kana kyautata musu su ko suna munanta maka sannan kai kuma Allah sata zai ta karfafa ka da taimako daga wajen shi kaga wannan yana nuna ka fara sara zumunta in ka sara zumunta Allah subhanahu wa ta'ala ko da shi zai kace yana tare da kai yana tare da ni amma in ka ce maka yake sai Allah subhanahu wata'ala ya bar mu da wayan mu sai ya kasance mu gaza kenan ba za mu iya ba Allah mai karko yana da mu hadisi na musun da kuma lan qala haddathana Isma'il ibn Abi Uwais qala ni akhi an Sulaiman ibn Bilal an Muhammad ibn Abi Atiq an ibn Shihab an abi salamata an abdurrahman أن أبا ردات الليثي أخبره أن عبد الرحمن ابن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أنا الرحمن وأنا خلقت الرحمة واشتقت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته wannan hadisi an karbo daga ibn shihab ibn shihab yake daga abi salama misal abi salama wannan shi dan abdurrahman ibn auf kenan sunan shi abdurrahman abi salama ibn abdurrahman ibn auf kaga dan samu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da haka yana cikin tabi'i da haka wannan abi salama yana cikin mutanen da suka sha da alkuyansu ba san sunansu ba da haka shek muhammad ibn hadi al-madkhali yake cewa abin da ya fi inganta shine al'ashar ismuhu wa kunyatu sunan shi shine alkunyar shi zaka sunan shi abi salama sannan kuma alkunyar shi abi salama zaka yake cewa an abdurrahman ya karbo hadisi daga wan shi abdurrahman ibn auf radiyallahu an ke cewa an aba da laisi akhbarahu an abdurrahman ibn auf lalle abara radad ya bashi labari daga wajen mahaifin shi abdurrahman dan auf da ka yi ruwaya ne daga wajen abara radad kenan yake ce annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi abdurrahman ibn auf ya ji manzan Allah tsira da Allah su tabbata a gare shi yana cewa qala Allah azza wa jal Allah subhanahu wataala mai girma daukaka yana cewa kaga wannan hadisul qudsi kenan ana ar-rahmanu ni ne mai rahma wa ana rahima sannan kuma nine, wanda na halitti sa da zumunta washtaqattu laha min ismi sannan kuma ya kasance na ciro mata wani bangare da cikin sunana faman wasalaha duk wanda ya sa zumunta wasaltuhu dan sa shi da rahmata wa man qata'a amma duk mutumin da ya yanke zumunta batattu Allah subhanahu wataala ce dan yanke shi daga rahmata da kenan in ina so Allah subhanahu wataala ya sa ni da rahmata shi a nan duniya da kuma lahira sai da sa zumunta kenan in kana so Allah sadala ya sada kai da rahman shi sai ka sada zumunta in kuma na so Allah sadala ya yanke mu daga rahman shi sai ka ce mu yanke zumunta Allah muke ko ya tsare mu da haka dai wannan hadisi Allah subhanahu wataala da shi yake cewa shine mai rahma sannan kuma shine wanda ya sada zumunta sannan kuma ya cire mutane ya kasance aka sa wata magadacin sunan Allah subhanahu wataala aka bata da haka duk wanda ya sada zumunta Allah subhanahu wataala sa sada shi da rahman shi duk wanda yanke zumunta Allah satara zai yanke shi daga rahama shi Allah muke roko ya samu daga cikin bayan Allah wanda za a sa da su da rahama Allah subhanahu ta'ala da aka ga wannan hadisi duk suna nuna zan sa da zumunta hadisi na gaba mana ce qala haddathana Musa ibn Isma'il qala haddathana Abu Awana an Usman ibn al-Mughira an Abi Ambas قال دخلت على عبد الله ابن عمرو في الوهط يعني ارض له بطيب فقال أطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه فقال الرحم الرحم شجنة من الرحمن من وصلها يصله ومن يقطعها يقطعه لها لسان طلق زلق يوم القيامة وانا حديثي أنكر بوشي daga abi yake cewa da karto ala abdullahi ibn amr na shiga wajen sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake ce mai abdullahi ibn amr ibn asin radiyallahu anhuma fil wahdi mala ta yani law bi taif na shiga wajen abdullahi ibn amr a cikin wata ƙasa tashi wadda take garin taif wa qala sai shi abdullahi yake ce mana أطف لنا نبي صلى الله عليه وسلم أسبوعه lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗa mana ya tsinshi guda biyu fa qala sai manzon Allah yake ce mana arrahmu lalle sar zumunta shujinatun min arrahman wani bangare ne daga cikin wani bangare ne daga cikin ramin Allah subhanahu wataala wacce take dunkule kenan man ya ya yasiluhu duk mutumin da ya sa da zumunta Allah sada da ya sa da shi da rahma shi wa man yaqta'u amma duk mutumin da yake zumunta yaqta'uhu Allah sada zai yanke shi daga rahma shi laha lisanun talqun ita sa da zumunta tana da baki tana da harshe wanda yake mai iya magana zalqun sannan kuma harshe ne wanda yake mai furuci a gaban Allah subhanahu wataala yawmal qiyama wanda zai yi magana ran tashi alkiyama da ka da wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa sara zumunta tana da harce mai magana sosai sannan kuma wanda idan ce magana tana magana da fasaha sosai ranar tashin kiyama za ta yi magana da aka duk mutum da ya kasance ya sara zumunta Allah sata zai sara shi da rahmar shi wanda ko yanke zumunta Allah sata zai yanke shi daga rahama shi حديث قوامان تيوا قال تيوا حدثنا إسماعيل ابن موسى حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن معاوية ابن أبي مزرد عن يزيد ابن رمان عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم شجنة من الله من وصلها وصله الله wa man qata'a qata'ahu Allah subhanahu wa ta'ala Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai rahma wata bangare ce daga rahma Allah subhanahu wa ta'ala wata suke dunkule da haka duk wanda ya tsara zumunta Allah sauta zai tsara shi da rahama duk wanda ya yanke Allah sauta zai yanke shi daga rahama shi malam suka ce abu da ake nufi da shujira shine abin da yake dunkula waje guda sai suke bada misali da wannan suke bada misali da wannan minin mai ake mai wannan rashin dabino ba reshen dabino ba jijiyan itatuwa suka ce suna dunkula ne waje guda da aka kaga babu yadda ake kara ba su da aka haka sa da rubuta take tana menene wani bangare ne daga cikin ramin Allah subhanahu wataala duk mutum da kanta ya yanke ta Allah subhanahu wataala zai yanke shi daga ramin shi amma duk mutum da kanta ya yanke sare muta Allah duk mutum da ya da muta Allah subhanahu wataala zai sare shi da rahmar shi duk mutum da yanke ta Allah subhanahu wataala zai yanke shi daga rahmar shi Allah muke roƙo ya sare mu da rahmar shi da haka malamai rahmatullahi alaihi sun ambata falalan sare zumunta da na farko dai a sare zumunta Allah subhanahu wataala ya yi umarni da sare zumunta a cikin littafin shi na alkur'ani Allah sa ta ta'ala ke cewa wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas Allah ke cewa ka ba ma'abutan kusanci haƙƙin shi ka ba shi haƙƙin shi haka ma wa ibnas sabil haka wal miskin haka ma miskini ka ba shi haƙƙin shi na kusanci da yake da shi zuwa gare ka wa ibnas sabil haka ma na tafarki ka ba shi haƙƙin shi da kaga cikin sautul isa bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu musa mai kasance mu kyautata mu bayan allah ta tara ya gama magana akan wani ayoyi sai ke cewa ati zal qurba haqqahu wal miskina wa bina sabil allah ce mu ba ma'abuta kusanci haƙƙin su haka wa miskina mu ba su haƙƙin su da kuma yan tafarki kaga wannan falla ce daga cikin fallan sara zumunta abu na biyu malamai suka ambata suka ce sara zumunta tana cikin abin da zai ƙara wa mutum shekarun shi a nan gidan duniya in mutum yana so Allah ta wataala shi shimfiɗa mai arzikin shi to sai ya tsara zumunta in kuma mutum yana so Allah sa ta ya yanke mai arzikin shi sai ka ce yanke zumunta mun zalla ke cewa a cikin hadisin Anas dan Malik man ahabba an yusata lahu fi rizqihi wa yusa lahu fi asari falyasir rahima mutum da yake so Allah subhanahu ya shimfiɗa mai arzikin shi a nan gidan duniya sannan kuma Allah subhanahu ya ƙara mai ajalin shi ya ƙara mai rayuwar shi to ya tsara zumunta da aka wasu wani suka ce wannan hadisi yana nufin da ƙara mutum shekaru kenan wasu suka ce da a ɗauka wannan hadisi akan hakikan akan shi ne eh hakika da ƙara mutum wasu wani suka ce a abin da ake nufi ne Allah sata zai sa mutum albarka a cikin shekarun shi ya yi shekaru yan kaɗan sai Allah subhanahu wataala ya sa mai albarka a cikin shekarun shi ko da ya bar duniya sai ka ce a ta mutan shi da abubuwa na alkhairi wasu suke cewa za a ƙara mai shekaru kamar yadda yake suka ce Allah ta'ala ya cewa yamhu Allah ma yasha wa yusbiru indahum alkitab Allah subhanahu ta'ala yana share abin da yake so sannan kuma yana tabbatar da abin da yake so asalin umul kitab yana wajen Allah ne subhanahu wataala da ka suke cewa hakikatan da a kara mai amma wannan menene suka ce wannan kara da ra'ayi kari ne a wajen mala'iku Allah ya rubuta a wajen mala'iku idan wannan bawan Allah ya sa zumunta zai shekara 80 masalan an kuma yanke da shekara 60 da ka Allah ta'ala ya karanta mai da mari sara zumunta da ka iya ya da zumunta sai ya wannan shekaru 80 da ka suka ce a wajen Allah ta'ala ma an rubuta an karanta haka amma a wajen mala'iku ne ake canja wannan abu an gane ko yana cikin fara sara zumunta kamar yadda malamai suka ambata rahmatullahi alaihi suke cewa duk mutumin da ya sara zumunta to lalle Allah subhanahu wataala ba zai kuyatar da shi ba a nan gidan duniya sannan kuma Allah subhanahu wataala zai ƙara ƙarfafa mai imanin shi ummul mu'minin ummul mu'minin take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka aiko manzon Allah tsaya mai Allah tabbata ga shi ya zo wajenta yana cikin firgita take ce mai wallahi ma yukhzika Allahu abada lallai Allah sa tala bare ku yata da kai ba innaka la tasilur rahim lallai kai mutum ne wanda yake sara zumunta kaga duk mutum da yake sara zumunta Allah sa tala bare ku yata shi ba a nan gidan duniya haka ma a gidan lahira Allah sa tala bare ku yata mutum ba sara zumunta bayan Allah yana cikin ababen da za su kai mutum aljanna manzan Allah yake cewa cikin hadisin Abi Ayyub al-Ansari yake cewa wani wani mutum ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka ni labari da aikin da zai shigar da ni aljanna sannan kuma ya nisantar da ni daga wuta manzan Allah yake cewa ta abudullah la tushrik bi shay ka bauta Allah subhanahu wa ta'ala kar ka da Allah subhanahu wa da wani abun bauta wa tuqima salata sannan kuma ka tsaya da sallah wa tu'tiya zakka ka bada zakka wata silin rahim sannan kuma ka sara zumunta da haka an ya sara zumunta wannan hanya ce ta shiga aljanna kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sada zumunta tana cikin mafi soyuwan abubuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala bayan imani mutum ya imani to sada zumunta tana cikin ababen da Allah subhanahu wataala yake so hadisi ya inganta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa wani wasu mutane sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka sai man suke tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani imani ne fi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa sai ne ku imani da Allah subhanahu ta'ala bayan haka sai suka ce bayan wannan sai ko me sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke musu sannan ku sara zumunta wannan yana cikin abin da yake biyo bayan imani sara zumunta yana cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin Abi Dharr awsani khalili bi khisalin min alkhair abi dhar al-ghifari ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai wasiti da wasu abubuwa na alkhairi ɗabi'u na alkhairi ausani Allah an zo ila man wa yake cewa manzon Allah ya mu wasiti kada daga ganin mutumin da yake sama na kullum ka dinga ganin wanda yake kasan ka sai kasance kana godewa Allah subhanahu wa kan ni'imomin da ya maka wa an anzura ila man waduni na dinga kallon mutumin da yake kasa na wa ausani bi hubbil masakin sannan maza Allah ya mun wasu da san miskinai wa dunumin sannan kuma kanci ina kusancewa ga miskinai wa ausani an asila rahimi wa in adbarat wa in adbartu manzo Allah yake cewa sannan kuma ya kasance ina sa zumunta ta ko da ya kasance su wanda nake sa su suna juya mun ba kaga kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin abin da mai wasiti ya dinka sar zumunta yana cikin faran sar zumunta tana cikin sabuba na tsira a nan gidan duniya da kuma lahira manzo Allah yake cewa duk wanda kamar da kanta cikin wani hadisi mutum ne sar zumunta Allah satara zai sar shi da rahmashi mutum da yake zumunta kuwa Allah subhanahu wa zai yanke shi daga rahmashi yana cikin faran sar zumunta bayan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce manzo Allah ya faɗi a cikin hadisin Abi Hurairah yake cewa anna rajulan qala ya rasulullah wani mutum ya ce ya faɗi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna li qarabatu lalani ina da makusanta kawai da muka kai da cikin wannan hadisi asiluhum wa yaqta'una ina so a rasar mutan su alhalin su kuma suna yanke musu zumunta manzo Allah ke cewa in kamar da ka faɗi ne to kamar kana ciyar da su wata wata toka ce mai zafi sosai su kuma kai ko ba ka bushe ba kana da mai karfafa ka daga wajen Allah subhanahu wataala manzo Allah yana nufin abin da suke ci haramun ne kira tunda su yana da zubutar su ko suna yanke shi ya ci sa da zubutar ta cikin sufofin bayan Allah na gari ta cikin siffofin mu'mini malamai suka ce silatul rahim min sifatil mu'minina billahi wal yawmil akhir tana cikin sufofin wanda suka yi imani da Allah da kuma ranar ƙarshe da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda imani da Allah da ranar ƙarshe to ya girmama makwabta shi haka da mutum da ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe ya ce da ya sa'ar zumunta shi sannan kuma sa'ar zumunta ta cikin saubin da za su a karba mutum ayyukan shi maza Allah ke cewa inna a'mala bani adam lalle ayyukan ɗayan adam tu'radu kullu kamis ana bujiro su a kowace alhamis a kowace alhamis ana bujo da ayyukan bayi lailatul juma'a a daren juma'a fala yuqbal amal qati' rahim ba za a karbi aikin mutumin da yake sar zumunta ba alam kirko ya tsare mu daga yanke ba za a karbi aikin mutumin da yake yanke zumunta ba alam kirko karatar da mu da sar zumunta abu na goma sha biyu malamai suka fita suka ce silatu rahim min sifati ashabil uqul salima sar zumunta tana cikin siffofin mata ne masu hankali sannan kuma tana cikin sababin da sa Allah ta'ala ya haɗa mutum da wanda yake so a cikin aljanna Allah ke cewa afa man ya alamu annama unzila ya kamar rabbikal haqqu kamar wa a'ma mutum da san lalle abu da aka sauka kana alqur'ani daga da ubangiji ke gaskiya ne dai da ce da mutum da yake a makauce wanda ke makawa ne bai yi imani da littafin alqur'ani ba Allah ke cewa innama yatazakkaru ulul albab lalle masu masu wazanta da abin da ake karanta musu na alqur'ani su ne ma abuta hankula Allah ke cewa allazina yufuna bi da su masu hankali su ne wanda suke cika alkawarin Allah subhanahu wataala wala yanquduna al-misaq ko ba sa yanke alkawari wallazina yasiluna ma amara Allah bihi an yusar sannan kuma abu ta hankula su ne wanda suke abin da Allah subhanahu wataala ya umarce su a da shi wala yanqadu wa yakhshawna rabbahum suna tsoron Allah subhanahu wataala waya khafu na su alisa sana kuma suna tsoron mummunan sakamako a jin Allah subhanahu wataala wallazina sabaru tiqa a waje rabbi sana kuma su ne wanda suke hakuri saboda neman fuskan Allah subhanahu wataala wa aqamu salat sana kuma suke tsayar sallah wa anfaqu mimma razaqnahum sana kuma suke ciyarwa daga abin da Allah subhanahu wataala ya azurta ta nan duniya wa yadra'una bil hasanati sayyi'a sana kuma suke kawar da mummuna da kyakkyawa ala kita ulaika lahum uqwatar lalle wannan mutane suna da gidan aljanna kaga mutum ya tsara zumunta karshen abu da zai samu a wajen Allah subhanahu shine aljanna Allah ya karko ka wadata da mu da samun aljanna mana suka ce tsara zumunta ta cikin sabuwa na aminta a nan gidan duniya an mutum ya tsara zumunta Allah subhanahu wataala zai sa zai aminta da shi daga dukkan bala'i haka ma a can gidan kiyama Allah subhanahu wataala zai aminta da mutum daga dukkan bala'i malam suka ce bayan sadaka wanda suke makusantanka tana cikin sadaka da ta falala a wajen Allah subhanahu wa ta'ala maza Allah ke cewa as-sadaqatu al masakin sadaqa idan mutum ya yi sadaka akan mutane suke miskinai to za a bashi ranar sadaka amma mutum ya yi sadaka akan mutum da yake makusantan shi za a bashi ranar sadaka da kuma ranar ya sa zumunta ta ga wani abubuwa manya-manya ne ba ba sai ga kamar mutane ba sa da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce yana cikin falar da mutum da samu idan ya sa zumunta lalle ita sa zumunta arwar rahimu lati umar bisilata hiya kullu ma yartabitu bi karabatiki zumuntan da Allah satala ya umarni da asarta ita ce zumuntar da ta gance tana kusanci da mutum yan uwan mutum bangaren mahaifi da bangaren mahaifa yan uwansu da 'ya'yansu duka wannan zumunta ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da asarta su sannan kuma yana cikin sada zumunta ya kasance idan mutum kan taimaka bukati ne ka taimaka mai sannan kuma yana cikin fara sada zumunta wanda suka ce sulatu rahim wajibatun ala hasbil haja ita sada zumunta wajibi ce akan akan daidai akan daidai bukatun mutum da haka mutum yana da bukata a cikin makwasanta ka kasance ka je ka sada zumunta shi ka bashi yadda ke bukata wannan yana cikin sada zumunta in ji malamai sannan kuma yana cikin sada zumunta mutum ya kasance Allah sautala ya azuta shi da yan uwa mata sai kasance ya ɗauroyin su to lallai wannan za su kasance mai hijabi daga wuta manzo Allah ya kita wani ala ya ta ni da mutum da ya kasance ya ɗauroyin yan mata guda biyu hatta hatta balaga ta sai suka balaga manzo Allah ya kita ja a yawmal qiyamati har ana wa huwa manzo Allah ya ce dai tsoron tashin alkiyama ni da shi muna haka yan aljanna maza Allah ya da hayatsin shi guda biyu yake tare da shi aljanna kamar haka ne da ka wuce kan Allah ta tara ya shi da yan uwa mata guda biyu kace da nauyin su har suka balaga ya musu aure to wannan za su kasance mai jabi daga wutan ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi alkiyama ya cikin banan sarar zumunta malamai suka ce abdar sarqa ma yuqtil aqarib mafi fitin sadaka shine sarkan da zaka ba makusantanka yan uwanka wannan sadaka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta cikin mafificin sarka yana cikin amma da malamai suka ambata na sarar zumunta idan mutum ya sarar zumunta lallai wannan zai kasance yana cikin faran sarar zumunta idan mutum ya kasance yana cikin faran sarar zumunta mutum ya kasance ka dinga sarar zumunta mutumin da ya kasance yana koyi adawar shi a cikin zuciyarka mutum ne shi babu alkhairi a zuciyar shi ko da shekara kokarin ka mai alkhairi shi kuma sai kasance yana munanta maka da aka kasance ka je ka sarar zumunta irin wannan ban Allah wani ta cikin mafi farin sarka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ci manzon Allah yana cewa cikin sun Hakim ibn Hizam anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an sarqati akan sarqa fa qala ma afdal wata sarqa ce tafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ala dhi rahmin kashi shine kazance ka je ka ba sarqa akan mutum da yake makusantinka amma mutum da ya kazance yana koya adawa a zuciyarka ya kace ke ta mai haka ta yi Allah sadala ya shirya da shi kasance ya gane lalle kai kana nufin shi da alkhairi ne wannan da yana cin abin da malamai suka ambata ana kan damu sai anan da ba ta amurka daidai mana ku Allah subhanahu ya yafe mana ayyabu ya ba mu lada abin da kullum yi mana ku Allah subhanahu ya yafe mana subhanaka rabbika ashhadu an la da illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه ولم نعلم ونعوذ من الشر كل عاجل وآجل ما علمنا منه ولم نعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة تذوقنا عذاب النار اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اصلح أئمتنا ولا أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم جنبنا الفتن ما من وطن اللهم جنبنا الفتن ما من وطن اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خير الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسالك من الخير كله عاجلي وعاجلي ما علمنا منه على الان ونعوذ من شر كل عاجل وعاجل ما علمنا منه اللهم إنا أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى أن توفقنا لصلة أرحامنا اللهم وفقنا لصلة أرحامنا اللهم وفقنا لصلة أرحامنا اللهم إن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطرافنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين No.